a wani taron manema labarai da kungiyar masu kamfanonin sarrafa kayan gona a najeriya suka gudanar a birnin Legas, sun zargi babban bankin najeriya da kin baiwa kamfanonin cikin gida kudaden kasar waje na dala domin sayo kayan aiki daga kasashen ketare chief eric Emilio shi ne shugaban wannan kungiya da ta kunshi kamfanonin cikin gida a najeriya Najeriya abinda muka so su yi dai su gane cewa lalle muna da farin ciki a Najeriya su gane cewa mutanen nan da suka sa ministoci da sauran ba su taimakon gwamnati President Buhari abun da suna yi ina hana cin gaba a gari ina kira mai yawa ba shi da taimakon dan Najeriya yana da dan waje sun ce gwamnati sun ce mu taimake su mu buga kaya Najeriya muna buga kaya muna ya saran kudi mun yi mun yi mun yi ciki su gane ba su gane ba ko ya bani kudi ya bani kudi mashinonin da muka yi da shi ba su aguta suna shi abinci suna buga kaya ka su buga kawai amma in ba su ba mu ba suna ba da mutanen da suna waje suna ji araba kudin na cikin banki da kudin mu a sai tuni wayan investor a shirye kudi a shirye shirye a banki su hana kudin najeriya su karba naira su a ba su dora su je a su sai da muna wannan kira na yin garan bawul a babban bankin najeriya da ya zo ne a daidai lokacin da aka ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari na kira ga 'yan najeriya da su rungumi kayayyakin da ake sarrafawa a cikin gida a wajen wani taron tattalin arziki na ƙasa da ke gudana a birnin abuja barista faruk abdullahi shine babban sakataren wannan kungiya na ƙasa kuma ya bayyana mani dalilin da yasa suke ganin ya kamata gwamnati ta tallafa wa kamfanonin na cikin gida ma'ana an ɗebi kuɗi an ba baki sun je su jujjuya su sun dawo mana da su ka kuɗin mu ne suke amfani da su ba nasu ba mu kuma na nan ce cikin gida ba a ba su komai ba ma'ana idan baka taimaki kanka ba ka ce sai wani ya taimake ka to akwai akwai matsala amma kana taimakon kanka shi ma na wajen ya fuskanci da gaske kake yi dole zai taimaka ma dole ne taimaka wannan gwamnatin tarayya ta taimaka manoma domin in ba a taimaka musu ba ba fa za a ci gaba ba duk dai kokarin jin ta bakin kakakin babban bankin najeriya cbn ya citira sai dai a kwanan nan an ruwaito gwamnatin najeriya na jaddada goyon bayanta ga ayyukan gwamnan babban bankin najeriya wanda ya shafi musayar kudaden kasashen ƙetare haka ita ma babban bankin ta musanta zargin da 'yan kasuwa da masu masana'antu ke mata na fifita wasu kamfanonin kasashen waje a kan na cikin gida babin ya murya amurka daga Legas.